أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rufata da ثبتي Allah kuma da alita ya sama da ke da lafiyar sarki da aminci ne yadda tabbata a nan yinan na abin shiga duka ta ya tsara mazal 1432 na abin daidai da sabon shiga duka ta ya sai august 2011 nanayi da dubu hukunci ne ya fasu na yi gudu daga littafin alwasiyar kubra na shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ جوج غفرة وكيف بعد كاتوتي لما إن شاء الله تعالى النجاح في كاتوشي وساعات إننا آه، دوري قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونها سحاب وقال صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وما آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الإبرياء على وجهه في جنة عدن وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم أن ينجزتموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعه من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة shekul islami da taimiyya sai ci gojin gafara wa na'am e ru'yatullahi bil absari yene sai ci biyeji biya da lil mu'minina fil janna wace hada ya mu'mini da janna sai ta yi da janna wa hiya aizan lin nasi ne da wacce maka wa za an gidi bai fi arasa da kiyama fi niya da kiyama kama ta wa ta rati na haji su ta mina haji su shi yamu ta wa cira yinan an yin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ba nabi sallallahu alaihi wa sallam da na na da ga gan inna ta ta rauna rabbakum lalle a kika yi ya yi a zai fiye yi kama tarawna shan fi zahira kemine ya le gidi nga tiye sakagina laisa duna ha sahabun jirgi jirgando ko ya wa kama tarawna al-qamara kemine ni le sai lailatul badri nga tiye shi ẹgbẹ́ tẹ̀lé gbó ogúté sọfogó ogúté sọfogó ogúté sọfogó ti yá wọ́n ti yé lẹ́yìn tàbí ìnáwó sàmáàbò girgijin yin gama koyani فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد جنات الفردوس أربع الجنة الفردوس ويقولي ويرقني جنتان من a da aljanna guba na ji daga zinariyar huma da bushi wa hiliyatuhuma gangar bayanin bushi wa ma fi jima da yanayi wani fata zinariyo wa jannatani min fidda da aljanna guba gadi na ji daga azarfada huma da bushi wa huma gangani da بين أوجي وما فيهما بين سوين بينون وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم أنا لتعكاني جماعة وغمين بحادثة كاينة kunji yanga ta illa ridabul kibriyai a fi eje ya kaya ciwo ala yi na kaya da kai kaya ce na fi jannati adu min da jami'a adu ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة فجمع الجنة قال أهل الجنة نادى مناد بني إذا يذاجنا يا أهل الجنة يا جميع الجنة إن لكم عند الله موعدا حقيقة يعني كون بيتيشو يريد أن ينجزكم الكل وش مصيرش وأقول لهم شو يعني fayakununa a tagaga ma huwa iya alkawali wucin alam yi bayyana zuju hana sai a shafa ya tilafi sai ya a da janna ba wani sassai mawazi na a shayaga suwai shi yi sun janna ke shi mai lafi da janna wani zirna minan na sai shi mai gaba da bayanan yadda ta na ɓata yi kike yau ta yi shafin ya kalli na tsakani ya kimi aljanna jazuti na sai talin fiyabuwa ta yan zuru ne laifi a talin sai ce fama a sahun shi'an sai ce layin da ciya za wuce shi a haɓa ilaihi na mafiya ko wa bagan minan nazar ilaihi kuma na sai ce yana وهي الزيادة من غير الزيادة للذين أعطوا منه وهذه الأحاديث حديث النجفة وغيرها فنجد النجانة في الصحاح ودا ودا أبياوه وقد تلقى السلف والأئمة بالقبول السلف جي دمه جمع دينه جي آه ولا دلم إنه بمعنى عدد نفاته عدنا نيانا واتفق عليها أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة جماعة اتفاق اتقاد نفاته قصيره وإنما يكذب بها زي دي يصير نجد مننا أو يحرفها ويكون أغاية الجهمية جلان جلجلان تجاهل صفواننا ومن تبعه من المعتدلة لبين جلان كامل هم معتدلة جوانا والرافضة وين برافضة جي ونحوهم بالدجياني الذين يكذبون بصفات الله تعالى بالجلا في يسوي تاغا مننا وبربيته أتلاين يسوي تاغا مننا وقال ذلك بالدجيجي لنجانا وهم المعطلة أتعمل مغاي معطلة يمجي فصف يسوي تاكي يسوي يسوي تاكي بصف وجيانا شرار الخلق والخليقة بالشرق منها اللي تجربه ẹlẹ́gbẹ́ yẹn gbẹ̀bà àwọn náà gáàsì wo mo yẹ ìjà lè ṣe ti àjẹ́ náà gáàsì amòfin ìyó àjẹ́ tó ṣe ti ní àlìkí àwọn ẹgbẹ́ náà àdé ti يعني صلى الله عليه وآله وسلم زمون رجال سيد يقال كيامي آية مكة لتي على القرآن زمون رجال سيد يقال كيامي كما نسيت لكم الرجال صلى إنهم عن ربهم يوم إذن لما هجوبون للي جمينجي أغير ثلاثة تاكاين أغير بسيط يا لسيط يقال كيامي gangan da ba na ce ce na kuma ganda lahun ma ya sha'u na fiha wa da zai na mazid ta gina aljanna jandun da gaba na a aljanna ma dabibi gangan da ba na ce ce na kuma ga lillazi na asalin husna da ya ji bulubulunan ajiya alhusna ajiya aljanna wa ziyada a ma dabibi bibiyar na mura na zaune la wajen layi alkarima wani ba ce sun nasu ya gagan kamar ka ne juri ka a rabbihi fali amal amalan salihan wala ya shirk ne ba da su rabbihi ahada da ne shi bi mususun na shi ne wani da hadis ta ji alaihi sallallahu alaihi sallam ladi ya ce yanayin sai ce hadisi ne ba manja ne bikiri ya ne to ke ni ne ne sai na wani ya tashbi gulu ji abana mula ce ce na biye to kalla kalla mai ta kamis ne gun ga wasa ne ro an ga fi ne dai la yi ne la yi ne cikin yin ne gaskiya turaga mm. bandondo min ya alifin da jama mun ga ganna na gamana inda gwa fi da shi da jahaniya shi da mutazila shi wanda za mu sai ta miliyan alfiraku abdullawa ale ga hadis na shi ba man gina suke ladiga a janna da iri ko ajina zinariya tsaburo ne to yana fi gona to yin dondo amma ke da a da mutu na fita azarfa tsaburo ne to sai na shi shi gwanin mutum ya karshe a ji su ga alali da abu kibir ke agogo a cikin ne gini a jale cale shi ci ya ce ta yi fi da miliyan jama'a wuce shi wani ga hadis na ke ebe gumu gwanin wala ba sai ta gini a jale na da aka da aljanna kuma su washe kuma aka gwatun daga nan ce ta ke jini man da ce a wai a yi ce ta ka da ce ta ga neman dundu نقاتي الجنة ونباتا ويستون النعيم إذا رأوه ويعفو القرآن هذا الإيكذان قال المؤلف رحمه الله ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وبين تصديق الغالية لأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم فانضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين أو بعض المغدان أو بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلال أظم ضلالهم وكفرهم وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رعوا في سورة في سورة عيسى بن مريم بل هم أضل من أتباع الدجال الذين يقول في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتلبس ويقول ويقول للقربة أخرجي كنوزك فتتبعه فتتبعه كنوزها وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال وقال إذا جلس أحدكم في صلاة فليستعذ بالله من أربع ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فهذا فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال واعلموا أن أحدا منكم من يرى ربه حتى يموت فذكر فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من من يضل في فيجوز أن يرى فيجوز فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في قرة البشر فهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وهم صنفان روى دين الله أدين يتيتي وفصل تتشبونه baina takdidi hawulai takaniya na ga na ja nususiya alkur'an da su ne zaga manana bima akhbara bi rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ficiya labarin kiwo na filashin alkiya ne na wa bai da tasdiqin galiya da ta gaskiya yadda ya ji a katune wa ne ga ki da ficiwi aga wani ne ja da ce fa alkiyani motar bila shi da rafi ba shi da jami'a ja ga da sai kiya da na juda ga mulin to sabun wati ga ji zuko a ke da su ba kuna ga eh wale maji alkiyani ko ba ta fe jo wale wani ngo ne da ne ja ji da ne ka ne yo kuma ajiye ka mu sai algo ya ji لأنه يرابره للدنيا وكلاهما باطل وعليها الغالية ميغا لتصديق نصوف أي جنة هذا سيكي عليه جوبيه idan ka buka ba ne ba gama nuna wajen dariya wa wula na jini su ma a durin jama'a na yi ranar cimin ya ba su daga kan an na wuya rawa bi a yi naira su yi ya wani wani so ya ke da ya guba ba kuma gungun da hannun ijo gun sami ɓata bi kama ta kaddama kimre ga gobe da annan fayin da mu ila zalika ala ya ala ki haku da ade ga nabi annam yarawna fi ba'd al-ashqas gaye yuye take sura zango tijo imma ba'd al-saligina ko sashi da gurushi aw ba'd al-murdani ko sashi ya al-murdani almutari jemu ya al'amuradu ne ina mai ya al'amuradu na gaba gina ladi ke masu rutu da yin zagina mai ga al'amuradu au babu muluki ko tsoron sashi ya suji au bai rigin ko da yi na jana a kuma dalalu kuma na wale ga gige da gige zane ganye kafin jira na je lafi bayan bayan da ta da fele gan anyị, ga gitwani ga gurusa ko goma ebone kaga sai su je wawaya umalla wa zagurwa umalla wa jiya aljanna sai ta ala soya waya ne na sai ta wani yi na yi zagurwa ya jisu za zadide mai jisu wa jisu la lahugun wa ji zagurwa ne ke mi na wuce wala da sai ce wa wani na umar malikar mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير كل دقا اللهم يا وصيتي مالك الملك يا وصيتي ملكنا تؤتي الملك ولا ملك لا يا من تشاء غنابا باونا غنابا باونا وانجل بيزانو غواني ebonin almashi'atu bi almahabbatu yuje وتنزع الملك ممن تشاء وما لا ملك gobe da na ba wane wato izu man tasha da na wani walula su wato man tasha da ma ba wani wani jiki wani ba wani lada jiki biya ji kalkaini na kala kuli shayin hadir da baba ga mulki wa amma na mulki a gobe daidai wuce lahu ga teke wawa wuce make lahu lauga teke nan wa ina lauga teke wa zanen ga al'ita u shari'u ita wa shari'a wuce al'ita u kauniya wa ma ta kuma rasulu fakuzu wa ma na haku manu fantahu kama na ta jihadi sun ga taka lafiya waliyin allah taka lafiya eh wuce gaba da su hali wajen waliyin Allah ne yana Allah waliyin Allah na imani bai da kai sai shi ala inna awliya Allah lalle wali shi ya sai shi la khawfun alaihim da ba da waya wala yahzanuna amma ni razana ya ji آمنوا فنجا إيمان دي dai da sai sai دقيقة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا تيتي جاي يا متي زي جاي إيمان جنا يخرجهم تيتي قواتيا من الظلمات إلى النور daga baji ko jota jan ke wale baji ko dokle ni ko ma ma se ni wo Dɔn dabila kafar zai zimma ake ka ta zina ake mɔ miniyan ka yi a tɔ a boko tɔ a boko yi yunifɔl na na kun bi na nuri wani akutu suna da gasu ni na kuni ma zina biyu fila yi ka fa abunari zanen biyu kayi jimi na yi a yunifɔl a dana dana zazza minan da ta hali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sai shiga wala ya zalu abudiyata karabu ne a din nawafili hatta ujibahu fa idza ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allazi yutishu biha wala ya zalu ne wasu ya tambaye sai ci nga falilla ji ko ki anafil ajibu nga nafil ajibu sai ta sai wuce duje wani wani imaji martaba niya wa minin zalimin nafi wa minin muktasirin wa minin sabikun bil khairati ba ni yaki martaba yan zalimin nafi huna wata farin lautun lu ahi etu farin la lobiniya etu nafi la lobiniya alayyan etu nafi la wato yankunan kalitawai luwa amma yan aramu zubin ke lo aramu ba ta wa da ne zalimi ne na zalimi zalunci ba mi yi mutas da ne muka tudu kadin farilla mu ya lo ya tuna ai to aramu ba ta ya lugu amma wai jina kila makaro shi jino wani ba ta ba za mu ba wa wato farilla ne wato aramu ba ta lugwa e tuma karo ya alugwa sashi ya tumu ba shi biya ruwa zai bu biya kuma rawo ma da biya na fila jan ku wale zanne mai sabi kun bil khairati ba ta tara jatu yawo yawo jama'a da man kana mu'minan tafiyan kana lillahi waliya wani ga mumini mu ci da sai sai ci nan ga ce wali ya sai ci go ga ce tsari wa ce wali ya na yi ko ga ce tu ko majibu ta sai ci ko majini imani ba sai ci ko majin da sai sai ci e fa al biya na da wa al biya ne da dali kama la ni bisa sai ga an dole ga shi ja ga mai ta wula gu ko ne ga ne kwali ya yi ta ga da kan da gari sai na lo gari ne ne kuma no ga adan ji na wani sai ji ne shi ya adan ji ne mun dan da ko ko ẹgbẹ́ wọn sáà mẹ́tì ní gbọ̀ngàn ńlá lè tí ó tó ti ráhùn ní ayé náà ọ̀nà kóhùn délé tó ti òdélé wẹ̀ nílé tí ìgbàlélá lè wọ́n nílé tó ti àhà gbàǹdó ìdáhàgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí a gbàǹdó yá gbìn. وكانوا حينئذ أظن من النصارى بيجي بيجي من النصارى جديد نصارى الذين يزعمون أنهم رعوا في سورة عيسى بن مريم نصارى نجدان قاعد يسوي شيء تاتي سورة أنا النبي عيسى نجدان أنا مريم هنا بل هم أظل من أتباع الدجال بل ذلك ذلك يجيب بجلان في الدجال الذين يكون في الذي يكون في آخر الزمان دجال ما ذكر شيء غامنين sai ya kuli lillahi yana da kuku da jihar jagin an yi gauna ya ce shi a wani amuru sama'a fasunke da jihar jagin sama ga sama gule sama ga ne bishe wani alba fasunbi da jagin kin yi ko kin ga gwani wani kuli da jagin ta kuma ta kuku ya ce ya afirje kunu zaki wago tafka ne ga fi su yi bayan suna kuce wuce ya fata tsohon kunu zuwa dukiya na fata da ya mutu da kyau wọ́n lè dẹ̀jẹ́ àlẹ́gbẹ́ wọn ìjọ ẹ̀jì ẹ̀dà ṣì máa ẹ̀dà ṣì mọ́tẹ́mọ́ ní gáyìí máa jìbẹ̀ dẹ̀jẹ́ àlẹ́gbẹ́ wọn ìjọ ẹ̀jì náà máa ń lọ́ọ̀rẹ́ dẹ̀ yóò wọ́n ṣé ìwọ̀n tó mission yìí níbi ìta ìjọ ẹ̀jì wọ́n lè dẹ̀ ní káwọn sókè ìwé ńlá yìnbọn àbá tún fa ẹ̀jì àgẹ́yìn tó tó ìṣòro ń wọlé ní àdé ìdíyẹ́gùn ní àdé ìgbẹ́ ní àdé ìgbẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ ní àmọ́ ìgbẹ́ tó dé lámìtì dẹ̀jẹ́ àlẹ́gbẹ́ wani dai nasara ne to da ila mutu da biya nan ga guba ba wani sai ta ji buta yawo eh na da ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai ci ko sai sai ki بنا باشي باش بما القلب والقنزير إلا إلهنا وما الله إلا رايب في الكنيسة تشجي تقوس وفي عصي سيتي عا سيتي ما a sai. ta ce na shekin wani ya zubilla kuma ci ga zahar Allah fi kura ki kai sun wa laila ce ki ake ya ta ce ya tura ya kai so biya laila na ce mu ga ba zuli yi na mai dadi zauje da wani na mai dadi na haka ya ga mai ke ba da yali wa ke ba da ceci ko inda ci wasu magana la'antara ba ya zai di wani abu ya zidi ya zuni kairin min an tara na alfa marati mun ga waje sai ce so dubu ne da to mai ga Allah la ilaha illa ana mutum ga ita ce haje bai wajibi ta bi gaske na sai mu subhani subhani ma azamu shayi wale ne ba ta yi mai ba ta yi gulu na musulunci ne na biyana وهذا الذي وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأنه لا ينال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوا مجبر بدنا وقال عن الاتقاء ما من خلق آدم إلى قيام الساعة تنتقنا جعلتها نبي آدم عليه السلام حرب تقنا جتاش قيامنا أدت اثنتنا عظم من الدجال فتنا نوتي أقول فتنا دجالنا وقال أنا بقى إذا جلس أحدكم في الصلاة بأن جند مني وقعت بصلاة فليستعذ بالله من أربعين وقعت وصل بصيتي بيقول ليقل وقعت وقع اللهم يا وصيتي إني أعوذ بك من عذاب جهنم صيتي ومصاب عذاب جهنم sha ne ganin tsayawa da yanzu su ba ga sai shugaban sa da azaba ya ji annabi don wani su dan na annabi a gida ya halu sunnati wani jama'a na mace ma na annabi sa san da da yana wani ya annabi ibrahim ga wala tun gani yau mai ba suna sai shiga su mu je da fali ya ni ma wani ya annabi sa san da ma ni sai ba duwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina sai su gwaisa azaban nar daga azaba yayin wakin nan Eh? ugbo tó àdèdè tó yán ẹnẹ anabi sallallahu alayhi wa sallam wọn lè gbé bàtẹ́lì bìí ẹnẹ. sai da ju ga gon re dubu ta sai su ne ga bane wa aljanna na maji ga bane wa sunna na da na tabbata ya wani ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ce ga ko ga jiran lillahi wa hubbani wajhi bila khawfi nirani wa la qad jannati fi fasiti fi fasiti ko ya bane wa wasiti na maji ga bane wa sunna azabuna maji ga bane wa aljannana a'a na ji addini ya nabi sallallahu alaihi wa alihi ya ji buta sai ci da ya wa aljanna ya ji buta sai ci da ya sunana da wani na kai yi wuja za mu ja za wa a'udhu bika min azabil qabri sai ci mai basari goyi daga azabar kabari wallahi azaba kabari gaskiya tabbin a na isan da sanin ga azabin kamar haku a zaɓe kabari da kiro wani ya na isan da ba wa alayhi wa ali wa sallam na isa izu billahi min azabin ba tare da sai ki daga zaɓe kabari a na da ala sallam wa kabari guba na na diga yin na kuma alayhi wa azaba zane ce kabari guba ba ba na ya ji azaba وما يعذبان في كبير ومجي يندتي ينا زاني جي اجلاج عذابنا علي وسي قبل من جقويا اما احدهما اما زيني من ابو كان يمشي بي كان لا يستطيع من البول زيني تراجي بول وين وجا اذا باتما كان يمشي بين الناس بالنبي ما وين داس الساعتين وعن جوان فيجي انا نيمنشي وعليه ده ازوجي كيو ازوجي كيو ايوه sarawi da lamarin naji azaba ya kabare gaskiyo sai shiga annar yuradu da halayya guduwan wa da yau mata kuma, sa'a adkilu na fir'auna a da aza ijo ne da ji shishi ne mutum gida da ci america inda ci riyadu inda ci jidda inda ci saudiya inda ci dubai inda ci germany nigeria musu inda ci lagos inda ci victoria island ko da ci badango da ci kaduna ke da ci abuja ke da ci kano ke da ci bida ba ta wa gwaji kawai ma ti ba a kiri wani ne wani buja ne ta ka gado wa ne kawo kin gado ne ba fiyari a gina ti mini gado wa ce da ne ta wa zalo ba ngoci nke kiri ko a ga wuta ba ngoci lugwa ne ma shagala gobe ba ta wuje wa mutu a jiki mutu a mallaka wa yayin da hatta makabir mafani ne zale ka bazo wani ke wele lego a jina wadda ga ba ne zale ki ka bari wani wadda ga ba ne zale ku ka bazo ne wacce ku ka sa jijin ta ya ne gudun kamarai da yi fara ba ke ce a kasar ta shawa ne gan da su shi ya alkiya ne bayanin nan ma ina fari wasu ajaji fasarorin ina bayanin ya ji kuwa ya bi ne ba rufu na wasu ya wani a zama ya gatangi wasu bala tiga a jotu wai ranya bala ta dubi rai wai la ku ka mata marhala na wa ko na wani jiya wani juya da bayi ike sababu da su da jishiri da su da jishiri da alkiyami wata zawo kai na khaira zabi takwa sai da da shiri yana shiri na majaganin gai kiyo gai da sai ce yana zaɓa ya kabari ya tiyo ni mai ya kabari ya tiyo a kasan biyan da nake fari kiyaji ta ba ji ta yanda ji gurutu eh za fari na kai wa yafi fari kiyaji ne anabi ibrahim anabi za a kallon ga wani mai islamu kiyama ibrahim ga ga ko galle yi ga mun na yi na kai wa yafi fari kiyaji ne shi tijani na magama na zo ni ga tu don gwe wa ko da wancan kwa jejen ba wọn ní tó gbúdà ẹgbẹ̀rẹ̀ máa tẹ́ ìdí ojú fún ṣàkí ẹ̀dí ní àlèkí náà ti gá tíw ṣàkí ẹ̀dí ní olóyìn ní ti gá pa pátá ìgbóró tó ti fọ́ àlèkí yá ni ìlà ìpátá ṣàkí àjìnbàrò ẹ̀fọ́ àlèkí yá ni ní ìlú fúpàrọ̀ ta ṣé ìṣàkí àti ìtàwábò àti ìtàtọ̀ ìṣàkí gan àlèjẹ́ ba. na she jangar gai ba ni ta kwandara su rango mu ji ya ni ta kara alijanna mu ji ya kuma za mu ci tun da kwandara su rango sai kuma da ji alijanna ya ba yi nan gaskiya ta sabu na wani wahayi nan wahayi da Allah ya abu ya sai ni ya ga ya gaba wajen da zan yi wani ya ci ko ba na ya gaba da ya fi alkiya alikiyami na gasu na duru a gaba sai zai sai ta je da ni efu alikiyami na gatu na duru a ga sai sai ta je duniya nan sai kwa na ake aje a daga da alkurani ga wa wuyan dora illa hamsan sai kwa alkiya na ake sai kwa na ake dora wani yau mai firin maru mina fi wa wuni wa ji sa'i baki wa sai kwa alkiya na ake ba ba ba wuyan wuyan ya wuyan na wuyan ba wuyan ya wuyan manya gima kan da efu alkiyami na su to annaba ya ce diga nafsi nafsi mi to mi to mi to mi to ta jo wani zo ne gwa alim sa sun ma ce diga ummati ummati alumma alumma na efu alkiyami na su yi diga so ba ne efu alkiyami na su ba ne diga dungu ne ba ne efu alkiyami na su a tin zan ga ta za ba gujan a fe gujan a fe ne mai laifin zane ma gake kan ta shishi ne wo ga waje wa fon kai ga kai da bi wo shi gaskiya ga ya bashi nan ugoyin musulmi su ugoyin musulmi shi tuma ga yana ta ba zai yi a ta ba zai sai wula ta yadda jibi biyu, ce ga so ka kiwa da kiyaye wa a'udhu bika min fitnatil mahya e me ba e e ma wa bika ba فهذا ادعى الربوبية دجال جيد بآوية ربوبية وأتى بشبهات مبيو شبهات فتنى بها الخلق عن فتنة شبهات وها فتنة لالوة لتجمع فبنوا fitina فتنة هي الغبا هذه فتنة شعواش أما ده a شبهات فتنة شعواش ديو ewu ji nzagi bole da ya ci a ranar fitin ya shigo a ta yan na gaskiya magun lawon wa bai ko gaskiya na jaddan jaga fitine shahawa fitine shiga irin shiga da jala duk hatta qala fi hatta qala fi nabi sallallahu alaihi wasallam har ta babu na nabi sallallahu sai ga yace da jalo ga da jalo ne da ni fa inna huwa awru dajjalu ya yi nujo wa yi na rabbatun laifa biyawa ce ciye mawaje ya yi nuja wa kala ya shiga walamu ina bidiri an na haha da ninkun layar rarrafa wa hatta ya mota zan don bai da mini ego na ala ce su ga ajiya da ni ta zaba da zuzu ga wajen banye na ce ciye ga mana wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ma ji hajjali a yin na kama yi tun wayin nau mai yi tuna haka in mita fahimul khaliduna kabar ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ci babu wuce madina la ta ji alukabri ida ne su a sun gana kabar yin yi idi ma wa ba muhammadin illa rasul a nabi sallallahu alaihi wa sallam ci a sai kadi khalat min qablihi rusul tuce gugaliyani a fahimma ta nga jajali a kotila ko uwu in kalabtu ma la kadu bai gaje ba za su ba bai da jajiri a jini mushi ke kai na abu sai jari ko yare kuma yin kalibu ala ki bai zango ne gaje ba za ku tuwo shi na falan ya zura Allah shade a kuma ala ku goro su teca teca ma zai ji ma zai je goya sai ne teca gabanin da sai

ani a sallam cikin alama guba ya tashi ne da ya gaɗe da jali ne mu ya yi yo ci ne ima na wa tiyo ko ki wuce wani ni ya guba ka ba fara ba ci ya nuyo bi ilmi sallallahu alaihi wasallam anna minan nas man yadullu sabuna nabi ko ga da jali ga ya ga da mun ga yo ne ga ginin nga malawa da da ku tun ya kai da shi a ga gamin da ya lan ji da jali no yahudi ya asbaha ni shi ni da ya lan ji da jali no khawarij shi ni da ya lan ji da jali no dan bidiya shi so shi goyi to amma ina ga zagon ta lan ji da jali ne imani tauhidi akida wani kun minatu annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya

فيجوز ذلك إلا جائز أن يرى ربه بيزا نتيجة في الدنيا يجو في سورة البشر تاتي وصلة عنده كهؤلاء الضلال تبع لنا جعد لعننا الذين يعتقدون ذلك نجد أكيد إلي ما جوا على تيجونا وهؤلاء قد يسمون الحلولية وعليه إذا نجد الحلولية تجاد على تيجي هذا كي أجد بعد من جعل تيجينا والاتحادية فعلى تيجي وعشر من جعل تيجينا وهم سنفعل الصفن لما يريدوا بعض قول عدد أجلوه يقصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء حدث إذا اعتبر جادا قاع سيكي لازم جبان مني جالي توجي سيكي لازم جبان مني بي علي بو بساشي كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام sai na mishan shi da ya tiya da biyu sauna mishan idan a ga hoto ya ta ga dana ta zaune kan ribu ga nan a ga na ka da biyu sa kuni za ta ga biya wal ghaliyatu fi ali radiyallahu anhu sai mina magulatu shi min ya shi ajo a ga sai ta ga guna kayan sayyidina ali alayhi assalamu radiyallahu anhu wa nahwu da ne biyu ne ma ne ga ala dan ga ta mini sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ga zama shi ko alaihi salam ko alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi da ne biyu a cikin gane wa ne ga jiyan naji inda inda mana jiya da sunnati wal jama'a juba sahabi annabi jibril wanda bai jiya sai ba yarda yan tsociya amma ne ga sashi ya nufa kuji ne je ku ta ku ta kada kanin ko alwarra ku ne shi àti gbósùkúrẹ́ ìlú wíkẹ̀ fi fáṣẹ na ní àrùn nílùú ìjọ náà láti bá ko ìṣúná ṣe ìdìnnà àlì àgá àlẹ́ ìṣọ̀lá bí ó sọlá kó àlẹ́ ìṣọ̀lá kó ẹni bí àti àgá náà àlàyé ọmọ ní kálíkà àti àìní náà ẹni káyọ̀ lẹ́yìn rọ́bì ọmọ ma a وقوم في أنواع من المشايخ زانو ما أقصي شعب قد زانو من يمين جميل يشي واجو وقوم في بعض الملوك za mu ci maga sashe ya tuji wa qaumun fi babi الصور الجميلة لأنه تيوتو مصورة مثل نجاة سانا إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى نغاتي مثل التي بشير بين بين النصارى ومن عند النصارى جنا عليه إذا كان هذا تريد يو أما لأنه تيجان يزبو ولا لا قبل شيء لأنه وليه بشيء تعيش بعض بشيء عن غطي تعب من بشيء تجانون kushe ibrahim kushe suka yi rajin kushe kanan sauri ko kushe ya kula kushe tayiru ba ta mai kiyar na ji ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ke yuyi ko wuce mai yuyi arrabu rabbun wa rasulu fa abduhu wa laysa lana ilahun thani ke yuyi kici mai yuyi ide ke ci na gudu ba ta wa kinfun amma da zan ci يعمون فيقول بغلول أو اتهاده في جميع الموجودات أي للعب بالعج الزمي وعطيهم دور تشبه من دون هذا ولا حتى الإلهي حتى بعض نعمش بيوتو تشبه والخنازير من بيوتجي والنجاسات بنجاسات وغيرها كان الجن جانا kama ya kone zalika ko mina jami'a ke mina zalunci mina ya jami'a shi a sai jiki nan a sai ka da irin wuce nan wa man zabi ya mina litihadiya yan da zai gala mito ya a litihadiya shi wani ta sahabi ibn harabi ke zai jela mito ibn harabi ne ibn harabi ga abubakar muhijji muhammad al-andalusi ko ne nan sai ya 550 after hijiriya ko kuma shi sarauni kakayi makarita su ne ga asibitowa su makiya nan maka buda kawai su sogo ga bani rayo inda kuma zan ga wani fiye gajiyar na jibiru biya ne sa san na jibiru da biya mu da ce kafa su su kani ba kafa su kafa su kani na kawai ta kasha mu dimashkiyo ga wani a ne biya ne bikila biya ne bikila su su kani biya ga wani lafa su su kani da su biya ne tashi daga yi mai tafi ne kyau ki mashi kuma na nan yin na da da ce ci gudu ne mu ci rabu rabu ce su yi mushe wuce su ce ce maki sabiyin da ibn saba'in ibn saba'in ga abu muhammad abdul haq ibn ibrahim ibn muhammad ibn nasr al-shibili wuce madamin da ya ga yin dun da ce ciwo na makarita ce kakayin majalbe je lami tunan gashi ya jama'a wuce fari daya 600 and uh, ah, 59 ko ake je wasu milfaridi wanda ya milfaridi zai milfaridi ya milfaridi wani sharafuddin umar ibn ali ibn murshid al-umawi umm summa al-misri kokali ta su ne ga tayiya ne ibn faridi daga caba a tayiya da karshe yanzu rote ciyo gama ko kan gani ta su ko ne jibo wa tilmi tani wan gani da tilmi tani a cikin misali za mu yi Sulaiman ko ibn Ali ibn Abdullah ibn Ali al-Adib sha'ir ni da na duka yasu fa yi gudan 1290 after Nigeria والبلياني البلياني ما عبد الله بن مسعود بن محمد البلياني صوفي ميتاج كلنا صوفي ونجيل ياتي كو وجه صلى رمي musamman ga yanzu da sai ciwo wasu cikin leda wata wakari yin ta zai ci zane jana fata wa ne ga zane ja ki da ake biye ga zai nishani ابن عربي ابن طبيب ابن الفاربي أتيل مثالي البليان كبيرج الأمجانة بعد الأمجانة أغير دندو تشوي التي ومذهب جميع المرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق الجليل الإسلام في درجة هو قرار الليل وهو سبحانه فوق السماوات على عرشه بائن بخلقه ومع هذا فهو أعطاه ما كان كما قال سبحانه هو الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين كنتم والله بما تعملون بصير فهؤلاء بالله الكفار الذين يزعم عليهم أنه يرى ربه بأي بعينيه وربما زعم لو جعلته ومعدته أو راجعه وربما يعلم أحد أعبد آدميا إما شيخا أو صبيا أو غير ذلك ويظن أنه كلمه من تتابيه فإن تاب وإلا ضربت على كل وكانوا كفارا إذ هم أكبر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فإن المسيح رسول كريم ودين عند الله في الدنيا والآخرة ويدعو المقربين فإذا سئل الذين قالوا إنه هو الله وإنه فعل به أو حل فيه قد فرضه وعظم كفره بل الذين قالوا انه اتخذ ولدا حتى قال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ردا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا فكيف لمن يزعم في شخص من الاشخاص الذين هو هذا اكثر سبيل الغالية الذين يظلمون عن علي رضي الله عنه قال نقول من أهل البيت هو الله وهؤلاء هم الزنادقة الذين فرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأقاديم حجت لهم عند باب كلا وقذفهم فيها بعد أن بعد أن أجلهم ثلاثا فلما لم يتوبوا عرفهم بالماء واتفقت الصحابة رضوان الله رضي الله عنه رضي الله عنهم على قتله لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتل بالسيف بلا تاريخ وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند الإدبان وإذا وما ذهب الجليل السليم مذهبا ويبكي ليتيك بجبله ومن تبعهم جلد رجالا سؤال الى المسلمين من يمون رجالا وآل الكتب فإن بذاتي تأتي أبي اليهود بنصارى ما كذا لديه باقي أرض الله سبحانه يجعل الله يسمع بذاتنا خالق العالمين تسمى ذاتنا بتيقاتنا الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض يسمى جعلت يسمى جنن بالدين وما بينهما دين تعتاد به ورب العرش العظيم يسمى جعل عرش نوتنا يسمى عليك يسمى جبريل عليك عن وجه من الله الله العرش والخلق جميل من عباده هذه تقطع وجهتك إن كل نفس السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا من جند يتسمى به جند من السنين إلا فاشا دوبا في وهو الفقراء من يمشي أما كي يشانا كلوبا في هو سبحانه فوق السماوات على عرشه الله سبحانه وتعالى لا يتاتى من ذلك على عرشه ba'il zai qalbihi wani da gangan ya yi sun ce su ji ba ne ya yi sun ji wannan ma za ko wa ma a ai da barka ne famba da ne ko ta famba ne ya yi sun ba ne da na da ne wa famba da yi da yi ne wa famba da yi da yi wa famba da yi da yi wa ma ko ai ne ma kun to ko da wa ma ne ma kun to kai ce da ban da da ya ma ta'ala Allah Allah ya ba ni da wani kabira كما قال الله وتعالى إن في التي ما نساس لكنا هو الذي خلق السماوات والأرض الله لا يخلق يعني بيسان ذكينا في ستة أيام بالأخوة بصعيو والمستوى على العرش والتعدي لي تأتي على العرش يعلم ما يلج في الأرض sai su yi ne na ga tsere ga tsakan wana ga ma ya kuje min ne ya san wana ga ma ya zuba ido ta bani ne ki ne na san wana ga ma ya wuce ki ya ke ne ku na san wana ga wa ma ku aina ma ku ce amma ma wa ta bani da nan din da ne ga da nan wallahi ma ta ma ne da basir allah wa ku bi ba ne da aya nan wajen mu shaka ne a jefi wa wajen mani da almahiyya amma tawa da larashi kuka yi annan kowa ba ku mai da ba ku ji ke da hakan nan wa ne ga su masa ala shi a jefi wa kowa ma ku mai da ba ku ji ji mariya kuma ji fasarin da iya ne gaji ma ta gwamnina da ku san mariya ومعكم بقلبه وبصره وعلمه akwai da yake shi da sun nan ranya al-qur'an ne da yi mu ta shida wa da da ta yi ne sai da kai a ta yawa ne mun da da sun ne an yi sallallahu alaihi wa sallam ko mun da yi tsira da sai ji hali ta yi ta tun gona ga asar ya sa da jiki ne maza da jiki maza maza a al-imam malik maza a al-imam shafi'i maza da al-imam ahmad bin hanbali maza da ne bayyano da ne mutabato ya ta cikin al'ada shi Ba za a zuwa kai zuwa jirgin ne ba maza a jirgin ne da shi ne ba sai da ban zuwa da wallahi tallahi maza a jirgin ne maza a jirgin hawa hawa hawa su zuwa gudan káwá àtàrí sáàdà bá lóyún ajé dẹ́lẹ́gbẹ́ kí n rẹ̀ dẹ́lẹ́gbẹ́ yẹn gbẹ wọ́n lè ṣe o lórí kọ́ àti mẹ́tàntẹ́ yìí ló ń kàtó òye bí a dàbọ̀ wọ́n á lè pé rárá yìí lọ báwo ló kà sí láàyè àyè. Ní ìtọ́jú fún mi, òun náà mọ orúkọ yìí. Òṣìṣẹ́ كشف الله سبحانه وتعالى هدى في كل مكان دي على العرش استوى في ليس كل مكان فإذا له إذا بعدين بتاتي على العرش عندي بعدين عليه bayan dubu ta ce a da halatta wani rubuta da hajji ya fara ko da wani ya yi zai yi lokaci kullum makani na kudu da wani wani ya rawai kuma kira jimakin don ciki da kawai yawa daga daga nuna gani man mai ke kuma kanta mana gani gandane gandane gandane gandane gandane sai wanda su zai yi a jikiyar alaƙa su a yi musu a ne sai ke waje ala a ga hanyar wajo ga ta gandane gandane aya da na jiki da nan yanzu ga ɗan ne ga ya ce ce ji kafin ẹgbẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ dáadáa da kàtó ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ sọ̀rọ̀sáàlà agbóyọ́nà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ sọ̀rọ̀sáàlà agbóyọ́nà gbẹ̀fẹ́ ìṣẹ́ ajé tàkí àlàáre ṣọ́nà ẹgbẹ̀gbẹ̀ kí ó a lọ ẹgbẹ̀gbẹ̀ wani ne ga sai da ban don ba ya sai da maza a gina biyu ne ba ba maliki da jira ta ba maza a gina malikiya ma dubu da mu da jira kawai to a shari ya abu da su ala shari risalati ila ne sagar mun kanin gangan da alibalitu an yi su rijiyaye don da ilimin masala su ne kurani yi ba su da da ya fi yamma za da ji gonin gudun za ni ita a kan hau da ta kyan lara shi da mai mai da maza ya shayara za yi na da bambam da rage a duniya ne da yi yi yadda aya yi yawon sosai na mutum ne àǹfọ̀rọ̀ rẹ̀. Báyà òṣèlú ìṣúgbẹ́ náà. Báyà àǹfọ̀fí àdìsẹ́ daga ní daga àǹfààní fọ́ọ̀kà ìbáàjì. Kó báyà yóò rẹ̀ sí jina àti ìdègbè sọ́mọ̀ ìdègbè báwọn kò tẹ̀ sẹ́lẹ̀ ní. Báyà àdìsẹ́ ìṣúlẹ̀ ní gbọ́mọ̀ láìpẹ́ látúndú ló sọ́mọ̀ ìdẹ́ ìyẹ̀fà lùtẹ̀lé ya wọlé àmúlù sáré ìyẹ̀fọ́ òun. Báyà na ìṣúlẹ̀ ní da wà ya isa inni da wakilta wa rafi'uka ilayya aya je ji nabi za a nin sa sallamu yo miradi sama ya ba sai ki hadisi je ji nabi ga sai ko sun sama yi yanzu rabbu la ilaha illa huwa ya ce su la tini ni ne hadisi je ji nabi na nabi sallallahu alaihi wasallam na sai da kullu ana ta'maluni wa ana anili man fi samai hadisi ke shi ne bai na daga jiba ga ainihin Allah ba Allah don da huwa isa bai Allah don sama to a jiba to da ba Allah don nuna su da tafi ke ce da ya ga Allah da ba daga Allah da ban dole suna ko da ba da Allah ka da yanzu da ba za a ta ko ga yanzu mu ta ka ba mu da jawari ga ne da ban dole ga da da ko ci na wanda da da yanzu ta da mu ne wuta da mu ji ta da da da ne أما ذاك يعتقد يبينون تعالى الله وما يكون الظالمين علوا كبيرا. سيدنا بشر قال الله ده سما mutane abu da ta yi na hanyar fi samani bayan yau. Sai na umar za a na wajen kuma haffa mutum na ta nan an samu sabi na don mura kasa amma maliki ba ne ki wa malu wal kaifu majnun fa illa ni bi wajibun wa saralu anu gida. to ga zan ne wa ga a ko sai a ga doki ma maliki ga nan da mun ma man da go kala tawo alimin bil qabuli man ya dina bi jihadi bayani ni na da gaskiya ma jihadi نسمع به الإسلامية ابن تيمية هذا من لا يوجد ثاني مع الإمام الزاهد والذي مختصر الرواية وابن القيم عند الحموية وابن تيمية مكتوبة كده من شو على ثانية من يجي فتقع دولتين جباندور المتين جمالي فلا يتميز من جنازة يجي بس جباندور بس يجي أصع يجي amma da dalili amma da dalili ya tanya Allah da wala kitabu ne ka ka ci da wala ta ga ta ta sama hanya ya Allah ya nisa ya Allah an da dinna ya Allah da mutuwa ya Allah asirin so ya Allah kan jarabawa ya Allah ya limu ya Allah ya nabi ya Allah ya bibo ta wa musamman jíwọ́ wẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ báwo láì bí láì بعدين جاء جد عن الوسائل الكفار لذكاتنا الذين يزعم احدهم لدى بلا بعد ذلك انه يرى ربه بعينيه دون يكفيه ليقوم راوينا وربما زعم انه جالسه وحادثه من قصاد الله دون يكفيه ليقوم كانوا في بغداد او ضاجعه كل كباتنا قال الله ما يقول ظالمون روا كبيرا رجلان ما جاء في ذلك níbi ìlàjì tẹ̀lé ká ìlà àbẹ̀yíyà ní tẹ̀lé tẹ̀lé tó gbà yẹn ní ìjọba àmì ìlera àdìgbò ní ojú ní ojú ní sọ̀rọ̀. Ìyá yìí, àwọn ìlà ìlera àdìgbò tó jẹ́ lọ́dà jẹ́ kó gba ẹ̀ka mi ká lè yáa dúkùn tó ti ti lé ìta ìwé fún náà ní àti ìbàdúrà mọ́ ẹ̀ka mi ká dúkùn náà fún ẹ̀mí ìyá rẹ̀. Báyìí. abu ya ji mun ga ci kin misali ko na rage ga ga ga ba sai ki sama a ta na rage sai sai sai ga wasa ali ne ko sai ta ne har ki babu na abu ya ji misali sai ki ke da jiki sai ka ne joji ka a a ki buga jawabi ko na alimal khalqu min ma alamu bare da muka wa abu da kin misali ne da yake da ba na ne ne na na inna lillahi wa inna ilaihi ba nan ba har da ta kadan da shi ko limatu sofiya kuma wani mamun gura ko ba ne يعين أحدهم آدميا إما شيخا أو صبيا أو غير ذلك وأنا ثم أنه كلمه ذلك سنة أبوانا لم يتعلمه شيء كذا لا يتعلمه قلت لك لو ثم لا يتعلمه قلت لك إذا لم يتعلمه يتعلمه karuwa da zuwa da gaji wata zahir na biyu ta ta guna wadda ya lafi ba ji ta in ta gwani da gudu da ke an lafi wa kanu kufaran kan hali tu ba na da mai ba ci a shiga ta kiro a shiga ta kafiri sai tafsiri ina ga da abu mansur hallaji abu mansur hallaji da ka tafi kan wani ramani ne da fulani bin fulani yi mawun ramani ne da ba ta tafi da gida ta wani yau da kida ne da wani yau da dubiya da wuriye yau mutum gani sai su ka zai biyan nan ko su yi ji kuma ijaji bara a jini agaji bara a jini da karshe da ga ya abu masu ya abu masu Allah da ga shi da kyau a cikin wasu a cikin daga dajare su ake a ba har da karani ta tsari sun da annabi karani ta gido da ni da na ji kalmi da ɗaya ne da duniya ce ne ko ki ne da ɗan da ta hawa su ci ne ya ba أقول من اليهود والنصارى كيف يأتي إلى كافر كافر يهود ونصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من لا الذي عليه السلام لا يجينا على مريم ولا فإن المسيح رسول الله رسول كريم الذي عيسى عليه السلام ذكر إلى صوتنا وجيبون إلى الله الدنيا والآخرة من جمع الإباطير صوته جوتوا القيامة ومن المقربين ومدن إذا صفاتنا فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله فإذا دعا الذي سيتنا وإنه اتحد به فأبتدت أن لا تدوبت تجريبه na awa Allah fi gobe ta ne kuma da ka fara sai ka da wata ta tare wa zama kufra gun da Allah da ka ji da ni da wa wa wa wa bai alladina qalu إلا اتخذ ولدا بل ده يصير سيفتي ويجينا حتى قال عنده ما يصير وقال اتخذ الرحمن ولدا على سيفتي بجي سيفتي هجي لقد جيتم شيئا إبدا ظن قال بنفع عددها يجي عددها كبجي فكاد السماوات تتفصلن منه واقف على ثم جعلها تعالى كان ثم جعلتنا وتنشق الأرض ثم جعلت سيفتي جعلت بجينا وتنشق الجبال ثم جعلها وعد على الكفوة sunna an da aujin rahman wa nada na ji a ta da ke ci da gina da bayan da gina rahman har yi tafiya wa nada in ba su rahman yana wa gina da ba da sake ban da ido da yana sai mai yana na kuma sai ta nan da kullu kuwan in kullu mulkin samawa da ardi yani tantan da na da samo da kinina illa ha rahman abda wa bi ba rahman wuji da ko tantan da lokacin wuji wa ne ba sai ki girman kai na ne ba sai ki girman kai wallahi kuma na ka ne da sallallahu alaihi wa sallam mace da wa ji ba sai ki kwa ki ya da ne ko ta ki ki ugoje ibada ne da sai Sogo ìjọba wọn ẹgbẹ̀rún fún ẹgbẹ̀rún ṣùgbọ́n àwọn tí àti ìyá ni tó ti ta yake zai ya fi da ya yi ga ga ya ce da ne da ba ki ne ga ne bi sai ji ki ko to wa ga ya ce da ne sai ba bi mai fi da an da zuwa ga ya ce da ne sai shi ne ko da ce to huwa huwa huwa huwa huwa huwa mai sunan tsirka huwa yake na wani ne tsirka ne ke هذا تنهي الجاهلية الذي يزودون عن علي رضي الله عنه أو غير ولي آل البيت إلا الله ما نجي قال لك إيه إن نسي الشيء عاشي كل الدور كل كاتري شيء ذا نجم بين قولي بين فارجي كاتري شيء ذا نجم من كي جرده شيء عن يتنى جاهلي بزر يتنى سيد نالي بجيب بيد نالي بجيب بيد نالي يا الله هم زنادقك هم زنادقك بيضا بيضا بيضا ضمير جاي يعني الزنادقه الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ما سيدنا علي رضي الله عنه معجنا بيمانه تقوا يا سيدنا علي الشيعة آه، الطبيعي من ذلك الذين الطبيعي اليهودين ابن السوداء هذا سيدنا علي لا يصير سيدنا علي في جزء عندنا بيجين bene a ganin da sai kan take jiya na ta yi ne ne su a wa mana bi a fadidi bi a fadida to dai ya ku inda badi kinda sayyidina ali ni to na ne ko ya ba ko kuma ko a cinda sai da ke da ne da cinda la ka zafa waka zafa bin cinda sayyidina ali ta ku bi mu da na gudiya ba da ana jallahu salatan ne ku ba na sayyidina ali ya ku ku sai kwala ku ba jin wannan ma lan ya tubu a da kawun billahi ne zan ke ji tuba sai na ni har suna gane to ta fakati sahaba ta rabbi Allahu anhu ala kasihi sahabai fata na yake fa kulli ana da yin yawo sai kuna ga sai na ni ga kinci Allah in ne zan zo ne zan ce ce ba da Allah an wani ka ki wani mishin to wani mishin to wani da amma ba zaman da ta ji na ko ne zan zo ne ga ji shi ba ta ni ji yo لكن ابن عباس رضي الله عنه ما كان مذهبه أن يقتلوا بسيف لا بتعريف أما ابن عباس ابن عباس ليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ويجي رايد النيا ويجي رايد النيا wa kaula tsira ni a sai a sai kuma kaula sai ni na mai ne mala ya ne ko kuma ne mai gida na ko ta ta ku hin ma ro ta inda ku da mai ki sai da ne ni na go ke ne da yi bo da da mai do wa ne da ta ku na ba ki to ka ji ne kene rana a jiyo ala amma ba ne ri gede sẹ́yìn àlì gbogbo àlejò inú àbá tìlẹ̀kẹ̀ tí àwọn àwọn obì òbí pé àṣàtọ̀ sísọ ní pátẹ̀ ìbàdìgbẹ́ ẹni dẹ́ta ní jẹ́ ẹni dìde àjẹ́ olómẹ̀jẹ̀ bá ní ìyàlá ọ̀hún. zane duba da yanayi yanzu da ke tare ne ko ce ya shiga ike tona ko ce shi wa ga ta tafi a yi tsundo bai yi wani zane duba da yanayi ka fi ti da nabi wa ce yanayi ka fi ti da nabi wa ce fara ka da nabi wa ce biyu wa ti da ji da yi mace na ga alhulu biyu da shi don da ni ki haji mai yin shi tare da na nisa ke kashi zai ka tafa wuce na rabi in markali wace jimo bayani a wani bala ya so fayi ba na rabi sai ga jimo ya ce musamman ya sami ta fi na daga jiri su ya su san da na wuce ba in magani ke kwafi daga su fayi ne ya ke da bayan na zafi nan bayan na kari na nuna ci da yawon nuna da nisa da su yayi. Ba, ya sanya. Ayyukan alfasar ishafiyar page 288 وقال الرب رب والرسول فاعبدوه حقا وليس لنا اله ثاني فلذاك لم نعبد مثل عبادته الرحمن في للمشرك النصراني كلا ولم نبلغ ما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق لا يقول لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وزني بالقربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا مصابنا بالقيام الإيمان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة والصيانة ناجيه إياك نعبد ذاك توحيدان توحيدان وعليهما قام الوجود بأصله دنيا وأخرى حبذا الركنان وكذا التصديق والتكبير والتعليل حق إلى الديان لكنما التعذير والتوفير حق كل الرسول مبتدا القران والحب والايمان والتوفيق لا يعتصب الحق مترقان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثه لا تجعلوها يا اولي العدوان حق العلاج عباده بالامر لا بها والنفس فذاك للشيطان مع الرب رب تركي تركي والرسول تعبد ويكتشي ما يكوشي حقا لغايه السياق وليس لنا إله فمن يا الله بنا إلهكم إله واحد فإذا فيقول نعم لم نعبد يجب يا نبيا مثل عبادة الرحمن بجنية يجب في أسرع مالنا في من المشرك النصراني كنا مشركين النصارى الجنة فلأن النصارى حتى يسوع بيعني يسوع كلا Wa namuna gulubuluwa, mu ma ke biyu a ka fi kamala, kamira, kanna, fitowu, alu magana, kanna, maha, fatar, ko fila, ne bolo yasi ne ka asirici ne za ku nuhu nuhu. Iyana za a ke aminti yau, jami'u ya hafi ma yasi mu ta. Mu ma hafi ma yasi asirici anan iya duka yi ma, ale amma ba na annabi ibrahim wani taki ke yau ubudiyya wani taki ke tauhidi in wu tauhidi wa ka ta yaso tu an da ki ba ta da bi mu da ba ta da yugo ki ona wuce khalili yaso na ma to so rawa ji ne kuma wa baliya Allah kuma na suna ko ki sani to ni tanziliyani bi so ki ne sun da ya mai sun da ko ki ke ni ya ga tanziliyani bi da ki duka hikima Ali ibrahim alayhi salam yau suka ta suramani ko domin ne suramani amma su so ce su da shirka da yaga nan da mutum to su ku kama la alaihi la ta gudu la ta tuni ne kama ta rashin nasara bai sabu da maryam ko ta ce mutum nasara ji addu a alaihi misali ya maryam ne da ma ana abudu ya ce a ce mu ke fakula abu na wasu da ga da ga wani da ta fi mani da shi ne kada ya majina irin na zuwa da biya ya ji har bani ba da na sanar da kuma jawo bani ke da shi da jiki mu shi eh an ji ta kuka ya je juna manzon Allah na wa ta ba da kai ya tsaji da kafa ne jiki a dai ga tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan abin da ke zawo ko ẹgbẹ́ tí wọ́n lè wọ́ níbi ní kó sàwọn ìyé kò tí wọ́n lè fi ẹ̀rù ìná nígbà tá a lè fi na, ilé kú káfí ìwé ìlú òjijì náà ya ne yau ki zai na ki ba kuta da ka san kun da ba shi ga la hawla da ba yi amma ga ya tuna ba sai ki mu zo ga da ni na ki dai ba yo ki fe wuye da Musa sabiri yo Musa sabiri yo ne zuwa ta da ke addini a nan Musa alaihi salam ruwa na da zuwa bayani kidan Qur'ani bil Qur'ani dai ta masu ba masu gani ya ga musa ta mi ga ce ne ta ta da ni ji ali ali don musa ta mi ga di kiyo ne ga ta ma wo amawa eh aga aga to su guni ni sai ne wallahi tallahi amana cikin amana ya cikin sai na ce sai jilbabu kin babu mutum shafa kokarin shi sai dole ina iya ga makaranta islamiyya kin ba gwanno shafai je ko tunu da gwanare makaranta islamiyya kike nizamiya shafai je ko tunu da gwanare kin ba gwanno ga kin ne to bele ko da adala ka diploma la gidan ka a jimide musulunci shafai je ko tunu da gwanare aláàrùn kùrá máa tàrà sí èdè se ṣègbè ìjìnlẹ̀ lókùn lọ́rẹ̀ wallahi ba na cayi cabu da abin gida ba nan ala mu tashi ne da kiki mu na wanda ta gaskiya ga yi gobe ne in mu ce mu ce fi mu a ji a ce mu ji su gobe ne a je mu guba inda da ya ce wani doko da suke ya muka a tashi ji su gobe da shi magana yi ta fashi da su da ba nawa ne ba mun ya ji mu ji mutunci na nawa yin na fakiri wani kuma mun da ba ne mu ne ke yi mai san mu وعادة الله يقول تكتب المعلومة بل هو نبي من يعجيني بمتنكنا بعد سمو يدوه كنت ميسل لأولاني كنت ميسل بقول عبد الجمهور كلا ولم نبل الجموع كما نهى نور رسول مخافة الكفران لمكيه أكثر سمنا هدفنا أنا أجي أجي أكثر منا تقول في دينه saboda ya tsura kafirci lillahi hakkun sai ki yaki ma ya kunu ni bai yaki ne sai ki ala da zama da sai ni ke ta na wani abdi hakkun ma hakkani wujo to ma yaki mu da yaki guba لا تجعل الحقين حقا واحدا تاتي غبا غادي قال انا واجي حكي مما من بين التمييز ولا فرقان بدل يا ايران فالحج الى الرحمن دون رسوله حج فقل موجود وانا في هدي يعني يا ولله لله في البيت من استطاع اليه سبيلا واتم الحج والأمرة يا جمهور يقولي لله يا تركي انما يبان لله wata dafsala ta ila sanna sai mu ji wo e biya ne biya wa zabi zin qurbani ya zuzuye kuma wato ba sai ki kullin na salati ga sanna yin da wanda kike ki zuye ne kuma hayaya to rayuwa ne kuma ma ki fa da lin lillahi rabbil alamin sai mu ji wo la sharika na wa dina ga ko ba cin ani la sharika la wannan kali bi da lawa haka da sujudu a ti ya sujudu ina ga lo kula ali ya ni je la ba ya ja zu da ni a haji na ku to ha mura da ha dan nan yanzu da ni a haji la ma kun mara ta ta zu da ni zauji ha ina ga ga mi ku lo ya ga ku lo kula ba lo kula lo ja wannan duru na wale ni na ke ni ke yi ta ci buji mu yau ni wa ya fa ku le yau min ka ne sharu mu mutafira kuti bi so ki buji ba ji kuti ne man ka da halifan an da ji kuti na fali alif billahi aw ji yusmu bi ji kuti na sai ko mu tuzu ko ji kuti da alif ya da alif da dai da lai da duk man ne hadda shi jan hadda shabaki ma hadda kaba har da alkursi har da alaini har da alai makanta ba ka lori shi a nan da wani za a sallama ko ji buji ba ji kuti ne وكذا مصاب العبد من نسيانه حتى لا دام يدود يدود سوره pẹ̀lú dídúba àdìyàn abókìrì àtọ̀ bókè tó ti gbójú àdìyàn bá wọn wà nílùú ìlànà dípò wà á fi rìn rẹ̀ wọ́n kàn tó tẹ̀wọ́n kù láti ẹ̀rọ àtẹ̀wọ́n kù ní olóyè gbọ́dà tó ti gbójú àjọ aláfẹ́lẹ́ tọ̀fẹ́ ìmúlùmí tó ti gbójú amúlùmí rẹ̀ yàgbé wọ́n ti náà bà bẹ́ẹ̀ lóde bá bẹ wọ́n tó kà bẹ́ẹ̀ dán sí wọ́n kamar ka ne wajen lifa rabi fali a hada manan fari an wala shi ne ba nake rabi hada don hajje ki rahman yin yara fashiyati da su da na raga ban wa rahman wa kame da na fashiyi wata ibada a tuma ibada da yin sai cikin gini yawon iya ka na gudu don iya ka na sayi kuma idan ya bi duka don mu rage wata mukan yau wata a na da taimakon a nufa sallan ya hadisi yadda ba su duk idan sa an tafarta in billah da za a wata yi kuma wata yi kuma don gani ne ceci ya ka na mun cecin ya ganye wani ya dubu ya dubu ta zani ta gida ne rai ta wani Ba wa alaihi ma qama lujudi bi asrihi yakin ne ga go ma lita ba ta fa ji jabu mo wa ma khalaqtu jinna wa insa billahi ya buduna dunya wa ukhra abadan kunani to yo to alkiyani mai ba ji yi Allah wani a da aljanna mai ji yuta Allah wani a da na da ji yuta Allah wani wa je je wangiya manna buka manna bi ko ma je luko mai ji yuta Allah wani wa je je wangiya ma ji yuta Allah wani da ku ban rasu rango zai ji yuta Allah wani da ke gudu ja nan da na ji yuta Allah wani a tangu ba mai ji yuta Allah wani a tanwawa ana ji mu Allah shi da tawidi na ta ta ki fajiya kama da alaji wa da ta yi rubuta na lojina ana ma ji Allah shi ne fa ta ba na ku na ku da jinna lokacin da tasbihu aka da tasbihu sai ku ji wa je fa bi isma rabbika ala wa takbiru at-takbiru Allahu akbar تجب الواجب وتعليل أجا تعليل تجب الواجب حق الإله نبيان مباتا تجب الواجب lakin na ma amma a ta'aziru wani za su wata wakiyar wani da yake da mutunci haƙƙun yin rasulu haƙƙun yake cewa da mutadar ƙur'ani kunna alƙur'ani da to aziru wa wakiru ko a yayin da amma wasu sai da ko san wa suna mai yake wani hukmu goyama wal imani wanda imani ji wata biyu da gaskiya la ya fasu a lota duniya ma'ana wa wato ce ba wa nabi a ya kuna la wa rasulu haba ilai bi na duwa go wato wato ce ga nabi ko da yin dande imani bi bujumi ni billahi wa rasuli wai ma ji ce ci da bishi wa tasdiki gaskiya ya wa gaskiya ga ce to gaskiya ko fa ba ta ne yaki na ba هذه تفاصيل الوقود ثلاثة من يرسيات يقطع تايرين يسوي لنا موجي يعني لنا موجي يسوي يعني لنا la ta ji aluwa ya kuli su zuwa ne ya yi da jiya ka sai su rige wa da biya nan ya gaji jiya ke na bayanin hakun ilahi hakin zuci ibadatu wa wajibu ta amri ya bene na ji hawan na tuki ta za ka ya shaitani tuki je ne dogala je ne shaitan ya lanna biyu ko na kai to sai lagan na lajin lifati a ka ta ki shafiyo ko ba mai ke ki lagiya su bikina ba na su bikina kina a su bikina ne sai ya bai da kai ne sai ji mutuncin ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bana ga ni ya ji haji da ni gbàgbọ́ ti yáyà kú màmá ìlú kẹ́ ìfàdọ̀ ìlànà ilé jẹ́ díẹ̀ fún wa bẹ̀lẹ́ òṣèlú tààrí o ọdún nígbà tó dá àtùrùkí mo jẹ àgbà wa dé ìlú kẹ́ ìyá di ìlú kẹ́ ìyá tó bá òun ní àtùrùkí ìlú kẹ́ ìyá di ìlú kẹ́ ìyá ṣe káàkiri. ìjọba ìlú òmìnira ti àfúdá di kíjú hasada amma alhamdulillah a kudu ne ku ga wuce ba ta bolance da son rai wuce zo ta ji makaranta yadda sai biya an zafi na kayan mu kai ma ne da abin haji da sai shi rage a kuruki sai kan ta fi asfari mai shi rage ana kuruki tun daga zamanin mulkunan littafi na daga yake misalin shan da hali da kinoni da gaisa wasu rigayen da biyu da yanzu wa jiji ke yi na littafi da ni strong yes in tafi da tiri ke misala muku ne insha Allah tare da wani kafin ya yi nan da insha Allah tare da maga ce karshe kafin ya yi ta yazo na bayan da a bayan ya ji fata ga jikin zai layi sai su za a ji layi ya wuro kafin ga dubu zarin nan ya kafin da ba da tafsiri kofa don a dubu ta su ne ki ya ce ba na insha Allah ta'ala an yi ga ne da saba kafin har da bayin ne na ce shi ulana da ba na mai ga ci da shi ki haɗu kuskure ko yi muyin bashi sun ba ja ko yi biyun bashi wa kilici ko yi biyun fasara jiji mun ji kemina wa ga fasara yi na yanzu ya nan ne ba da sai ce ni fadi ni saboda yi makanta yi yi ji mai na yi ne doku yi ci dodo a ne za a ke ta labiya a ne za cin cinan cecin fadini da mai zaji daidai da yake ba da cecin rawun da mai da tuzmiyar jo don izo na ajiye da abin a yi to da alkiyami ma a musamman da ya kusa ma sai ma da yawa ne ke shagulan da a sama sai su da ilimiya da ya fahimta ya wanda ba wuya wa a tsira wuto wani da su yi jo ta alkiya ne yan wani da ke biya bai ke duka su kan dindona ta su ma bukata azulu ba sai ki sai ta wuce goci da alkallama da alika sha da yana da da an ta astagfirka wa tubulai assalamu alaikum wa rahmatullah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أنكر بكم كما يشوف هذا الليل وتتخافني الليل كل مرة من رأيك الشيء بكيا فمن بقيت يعظم النبي ذلك عند من ذا أدعك رحمه الله لا يجب أن يكون هناك mun yi insha Allah da ka ku dai nasu ku dai su jina kana dai ku shi ne sana ta amma na dai dula buka ta mali da in ni ta dole da ka ku dai lokacin ya gina su dai ma ba ta ba ta ta ku ne ki ta ma ko ta na la mu di shi ne ta ta na yi amma dai lokacin ya fara ba dai idan muka gina ne ne dan da mu lokacin da dai mun lamu ko karatu yayin وإذا كان البيت مجد بيته إذا هذا سيدي على الكيان رأيضا الكيان عندي رأيضا السرون حرم عليه لنا إجداد بسبب نسوس بعد الشيء لا تسمى تعبد محمد صلى الله عليه وسلم وتعب اليهود وجهات الأعداء كل واحد يبيع بنا من تعب يؤمن بالله واليوم الآخر alezan aja imanadun wani da aliyu ya ko ya kambazan wani da imanadun wani da da ji ne yo na lamarin ta ce lamarin da ta ce gwadanin na lafi ki buji ba ce na ne da ke ko kan ya هذا أسم إذا أدين النور من ذا ذكر اللي تسافوكا ما يبي يمسكني أنا من ذا ذا فارو ذا فوكا من ذا ذا يبي يمسكني أنا قال يجي لي ما ذا فارو فوكا با كوا لما كوا نبا يا كوا شيء يا كوا قال يا كوا نبيني تسرعان كجاز من بيننا ولذا ذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأخبار من بيننا اللي ما يبي da inda ke kyan da ruwan da suna wasu ne fa alfiya na bin muhammad yi labari wa nan da ba su yadda da kuma yi da yin ta kwanko ga na da mun yake ho a yana da zai ta kwanko ba mun yana da yin yi yin yi ta kwanko na mun ta ta da mu ai ta kwanko so da su mun shaka al'amari a alfiya mun yi wani gaskiya su wani zai su cikin jami'a su wani zai kuma lambu za su jina ne su wani sai ki bogi ba mu ba zan da ke mu kafin ta ta yi ta yi ta gani alisan duru da gobe a yi ta yi ta na be ta garan da shiga yin ga ne ga su ya ganya izini ta to bana da ne zai taimaka ta su faru a samun muhammad ko kuma ta annabawa da bai nuna a midan yin labari a ta annabawa da za a ce ne da na nafsi nafsi da miji ma bai da miji yi miji tambatin shi da duka ya fato nan da Allah mu ya yi mu bai ta da ne mu je inda ta ji kan kan nan ba mu je ji nafsi nafsi nan mu da mu ya ci jama'a mu ya ci aljanna la amatu fi jama'an dura annabi da aka zai ne shi ma wani ma da zai ale ga ne to a a zai to ya dona wani da na fa na la da wani gawar su da yakin wani zuwa ne da na lamarin na gaskiya ya nuna yi tabbacin da al'amarin na nan ina da Allah sai su da ta gungun da ke da yanzu annabi sai kuma Allah ya yi da kanji da ya annabi ne ne da ne ba kuma yi ba ta wani ra'ayi da ga yake da shona man na da dai dai al-istiwa istiwa wallahi ala al-arsh bale ga ai wani wani tabbata wa dan da man bidi da hani da wani kai mu ga da ba da wani da da bidi ma na da bidi ko ne shi da nan lalla ki da ruwa yo wai bono ga ne ka ali tabu ne sai ki ji man waye da ji lalle sai ne sama duba har mu ne da mun ki da bai mun da ta wala Allah ba ji da ndoro ne mun mun da bai wala Allah ba ji da ndoro ma yi ga da kuɗi ba yi da zan jo ka kan ba ji da ndoro mun kai fati ta ka mu ma mun da da ndoro bale na ku da kuɗi ke da kuɗi da ke da ba shi ne ke ke ha mu ne Muhammadu sa to da ke zo ibn wali mun da ya da wanda ha ko da kun ya ndoro ko ko ba ndoro Allah ji dai dai a ga dai ndoro mun sai da na yi da a kai da mun ka bai na fa'idon kai da maza su yayi ne gaskiya wai to wa ga gidi da jiya da mano to wai ke sun zo adiran do no ga gidi da ina to a ne da man ne wa ga Allah ko aki da eh, gangun da ina a ya da ce da to na maya ya gida ba ko sai ne ga sai ko sai da sama ku da sama ki ya je bu ya je bu mana níbi ẹni lòdì àdínà tó kú sẹ́yìn nínú gbogbo ilé ìgbẹ́yìn tó ti máa ní ìyá àpò ìbọn tó ti láti lè ṣe iná wà lé gan wọn àti ìgbẹ̀gbẹ̀ kí wọn sábà gbọ́dọ̀ lè bàlá ìtọ́jú òkú ya èyí bí títí yìí tí ó ti láwọ̀ àti amúlì kàkó tó ti láàárọ̀ àmọ́ títí yìí bá bá bá ga hadisi da ku sarau ne bi annabi Muhammad ya yi labari ke sai sun hasu mun ke na ta mako da wani har ma ne yin tuka ke faduwa in ce ya gwata da su ni na ga wucin ya kana magan da ke sona kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya ba musu na kan na ke ho oh, kun ga da alban labu na Allah ne ya wuna a cikin ga eh waya wuna kuma da Allahumma kusha da lati ne lake ho mun yi labari suna da wucin ya ne àtàwọn àlejò tí èsì lọ sẹ́lẹ̀ lórí kágàmọ́ kágàmọ́ a ibi pa káyọ̀ wújà ń dúró wa ká abẹ́ àgbẹ̀gá àti muhammadu lásàbọ̀tà wà lóṣù lọ́sà lọ inú mi ní jẹ́yẹ̀dù lẹ́yìn rẹ̀ káwọ̀ yíyá tó ti jẹ́ sẹ́mọ̀ nínú ọ̀tọ́ àǹfààní rẹ̀ kágàmọ́ ó di àǹfààní àníbà àti àwọn kìlọ̀ wọn àti ẹ̀jú ìgbà yóò kìlọ̀ fọ́gà àníbi ẹ̀jú ìgbà yóò kìlọ̀ fọ́gà àti ìgbà wọn wọ́n ìgbàmọ̀ ìṣe ìfúnà nàná wọn na ojú mú tó àti bàbá àti muhammadu àti làbúrò àti ẹ̀jú babu sai shi da raba Allah wajo ya ji da yake shi isa a lokacin da da samu amma da kake zai mu na ga ga na zai mu nan da tuti Allah wajo kuma da samu da na go amma da kake mu ne da Allah ma lu ba da ko ga e bo nan e je ne na yi ko ji da ni ya ga na amma da nan Allah ma lu ba da ma ke mu ni ta ta